Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A wani shiri na siyasa wanda ake gabatarwa a nan jihar Kano. Mun jiyo shugabannin jam'iyyar ɗan fifi na jihar Kano su gudanar da taron manema labarai inda muka jiyo shugaban kwamitin karɓar mulki na jam'iyyar ɗan fifi wato Honorable Baffa da Bichi sun ɗan takarar sanata a Kano ta Arewa da muka jo shi yana cewa gwamna ganduje yana so yawa yan npp zagon ƙasa a wannan lokaci da ya rage bai fi kwana talatin da ɗaya ba a miƙa mulki wa sabo gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf ku saurari wannan da ke jagorantar kwamitin karɓar mulkin na abba kabir yusuf ya bayyana haka a wani taron manema labarai da ya gudana a yammacin yau juma'a Dr. Abdullahi Baffa Bici ya ce ba sabon abu bane mika mulki da karɓar mulki a irin wannan yanayi da jam'iyyar adawa za ta karɓi mulki daga jam'iyya mai mulki. To a yanayin da muke ciki lokacin da sanata kwankwasa ya mika wa shekarau mulki ko kamar lokacin da shekarau ya mika wa kwankwasa mulki saboda haka kwamitoci ne guda biyu za a yi su domin su yi aiki masu hada takardun mika mulki sun hada su kawo masu karɓar takardun karɓar mulki sannan kuma a ci gaba da aiki amma muna mamaki cewa sati hudu bayan gwamna ganduje ya sanar da cewa ya kafa kwamitin mika mulki har yanzu ya kasa kaddamar da wannan kwamiti su kuma abin takaici sun ce ba za su yi wata hulɗa da mu ba sai gwamna ya kaddamar da su ba ma zargin su tunda gwamna bai kaddamar da su ba an naɗa su amma ba a ba su ba sake su ba sai an sake su su zo su yi aiki sannan za su yi aiki. Dr. Abdullahi Bichi ya ja hankalin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da cewar ya bar take-take na kokarin kawo a gwamnati mai jiran gado tarnaki. A wannan gabar ne nake so in yi irin karamcin da mutanen jihar kano suka yi masa ya bar wannan take-take na lalle lalle sai ya kawo wa wannan gwamnati tarniki ya bar kokarin yin kafar ungulu a wannan tsari na karɓar gwamnati injiniya abba kabir yusuf zaɓin al'ummar jihar kano ne zaɓin allah ne allah ya zaɓe shi allah ya tabbatar da shi allah shi ne yake ba da mulki kamar yadda ya faɗa Qur'ani surata Ali Imran aya ta 26 da aya ta 27. Daga bisani shugaban kwamitin karɓar mulkin ya ce sun ɗauki matakan fara tattaunawa da manyan ma'aikatan gwamnati domin dai tattara bayanai saboda yadda suka gaza samun haɗin kai daga gwamnati mai barin gado. Bayan wannan kiraye-kiraye da muke ga shi gwamna cikin nuna damuwa da matakai da yake ɗauka da neman yi wa wannan mika mulki kafar ungulu da kuma hana kwamitin da ya kafa ya yi aiki. Mu a wannan kwamiti na karɓar mulki na injiniya abu kabir yusuf mun ɗauki matakai daga ranar litinin daya ga watan mayu na wannan shekara mataki na farko shine za mu kira taro na tattaunawa da dukkanin sakatarori na dindindin na ma'aikatu da suke a wannan jiha tamu abu na biyu za mu saka kananan kwamitoci guda talatin da uku na wannan babban kwamiti na karɓar mulki za mu ba su dama su fara ganawa da tattaunawa da dukkanin shugabanni na ma'aikatan gwamnati na uku kuma za mu yi ganawa da shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomi 44 wanda ake cewa dpm har wayo shugaban kwamitin karɓar mulkin na gwamnan kano mai jiran gado dr abdullahi baffa bici ya tabbatarwa da al'ummar kano cewa za su yi aikin karɓar mulkin cikin limana don fara gudanar da ayyuka ga dangadan da zara an rantsar da su ina so a wannan dama a wannan gaba tabbatarwa da al'ummar jihar kano cewa da yarda allah subhanahu wa ta'ala canza gwamnati daga gwamnatin mai shudewa ta ganduje zuwa gwamnati mai shigowa ta injiniya abu kabir yusuf za mu ci gaba da yin sa cikin hikima cikin nasara za mu tabbatar an karɓi mulki cikin sauki cikin lalama cikin nasara domin a fara gabatar da ayyuka to sai dai har kawo lokacin hada wannan rahoto gwamnatin kano karkashin gwamna abdullahi umar ganduje mai barin gado bata yi martani kan waɗannan zarge-zarge ba a iya cewa dai an fara wannan dambarwa ne yayin da ya rage kwanaki 32 a rantsar da sabuwar gwamnati a matakin kasa da ma kuma matakin jihohin Najeriya da aka gudanar da zaben shekarar 2023 a gai da ƙari da yake ba a yin kwai sai da zakara inda muka jiyo an tuntuɓi kakakin jam'iyyar apc na jihar kano wato ahmad s aruwa inda yake mai da martani wa jam'iyyar npp ku ci gaba da sauraro lafiya. Da kakakin jam'iyyar APC a nan jihar Kano Ahmad S. Aruwa wanda yake bayyana mana matsayar jam'iyyarsu game da wannan batu. inda yake cewa wannan ba wani abu bane illa zarge-zargen da jam'iyyar NNPP da magoya bayanta suke yi na cewar akwai wani tarnaki game da sauyin hannun gwamnati da ake shirin yi. Mu abin da muka kaddara cikin ikon Allah an riga an yi duk abin da aka yi musamman yadda ake ikirarin maganar zaɓe cewa an yi zaɓe an gama kuma ana ikirarin cewa Abba Kabir Yusuf shine gwamna. ko dan takarar gwamna ko wanda ya ci gwamna so a wajen mu jam'iyyar APC tunda mun san May 29 ita ce rana ta karshe da wannan gwamnati za ta kare ba wata jan kafa da muke yi mun yi tsari na yadda za mu mika mulki ga wanda ake ikirari shi ya ci zabe wannan babu wata damuwa a ciki kalmomi kuma da suke fitowa daga baki shi wanda suka sa kamar shugaba ne wanda zai karɓi wannan mulki shi yake ta ikirari na kawo maganganun da ba su da wani dalili ko kuma ba masu da wata manufa ba jihar Kano abin da muke so shine a zauna lafiya jihar Kano so muke a samu ci gaba abin da yake gaban mu yan jihar Kano shine yaya za a yi a maintaining wannan tsaro da zaman lafiya da aka samu amma tashin tashina ga waɗanda za su karɓi gwamnati sai nake ganin ba zai haifar wa da ɗa mai ido ba babu wani abu da suka nema babu wani abu da suka tambaya babu wani abu da suke so a ce gashi wanda ba a gaya musu ba so ban ga wani dalili yanzu da zai tara kamar taro na manema labarai yana irin waɗannan maganganu kamar ana nuna ba a yarda da kaza ba su bari su karɓi gwamnatin nan mai 29 duk abin da ba su yarda da shi ba daga baya za su zo su yi magana eh, amma yanzu kamar wata magana ce ake ta kokarin a kawo wani abu a haska a duniya kamar muna da wata matsala a jihar Kano ba mu da matsalar komi jam'iyyar ABC 29 ga watan Mai in Allah da za mu mika mulki a wannan bayanan kuma mu kalubalanci wannan gwamnatin baya a kotu eh kamar suna ganin kuna yin dungu ne a wasu abubuwan da watakila ba za a ba da dama a shige su ba ba kuma za a ba da dama don a san yadda suke ba kuma kamar yadda suke faɗin suna da dukkanin bayanai kan haka sheka babu wani dalili gwamnatinmu ba ta kare ba wani ya ce zai mana shishigi na lalle kawai shine gwamna babu wani dalili gwamnati ba ta kare ba kana da kwana talatin da wani abu wani ya ce kawai zai overpowering din kainu shine gwamna ko kuma shi zai ba da umarni magana ce idan mun mika musu mulki abinda ba su yarda da shi ba yana da kyau su dawo su ce ba su yarda ba ko bayan an ba su mulkin ko kuma wani lokaci amma yanzu ka ce kana kokarin dole sai ka tirsasa wato gwamna yana kan gwamna kamar a nuna ba gwamna bane mu a wajen mu wannan ba daidai bane a zaman lafiya ake nema ba kuma ba ma tsari ba ne na karɓar mulki duk a Najeriya din nan babu inda ake jin wannan hayaniyar sai a jihar Kano ai ba daidai ba ne. Honorable Ahmad S. Arwai. Bacin wannan kafa yada labarai ma da ba kawo muku yanzu akwai wata kafa yada labarai da ta ayyana abin wannan labari a labaransu da suke gabatarwa na labaran duniya duk da kan wannan dambarwa jam'iyyar apc take nema ta yi mana zagon ƙasa kuma insha Allah Allah ba zai ba su nasara ba shure-shure dai baya hana mutuwa ji hausawa kuma sabo da kaza baya hana yanka ta lokaci dai yanzu ba za ka ce aski ya zo gaban goshi saura kwana kaɗan abu ka bai su shiga ofis mai fara aiki gadan-gadan allah ka riko da hannunsa ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku ci gaba da sauraro lafiya taron manema labarai da ta fitar a ranar juma'a shugaban kwamitin mika mulki na gwamnati na jam'iyyar nnpp dr abdullahi bafabici ya zargi cewa gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduja da gangan ta hana kawo take kokarin kawo cikas ga mika mulkin ya ce gwamnati ta baiwa jam'iyyar nnpp gurbe guda uku ne kawai cikin kwamitin da aka kafa domin mika mulki a hannun sabuwar gwamnatin bayan zaben ranar 18 ga watan maris ne aka bayyana abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar kano inda ya kayar da dan takarar jam'iyyar mai ci ta apc karkashin gwamna dr abdullahi umar ganduje dr bisu ya ce mutanen jihar kano sun cancanci su samu shiri mika mulki da zai tafi salin alin ba tare da tangarda ba ya ce ba su amince da tsarin gwamnatin kano ba da ta gabatar musu na cewa bangaren ne zai kawo kashi 82 yayin da 'yan kwamitin mika mulki hannun sabuwar gwamnatin da sai dai har yanzu ba a ji wani abu ba daga bangaren gwamnati mai barin gado kan zargin da jam'iyya mai jiran gado take yi a kai. 'yan sanda cikin wannan batutuwa akwai batutuwa suke ta faruwa a cikin tsakar gidan jam'iyyar apc inda ake magana wane ne zama senate president to mu dai muna addu'a insha allahu ko gwamnatin afabiyo ya zama wannan senate president ko kuma wannan sanatar na abia wato uzo uje kalu saboda fi cancanta kuma su zami domin samun daidaito a ƙasa tunda an yi musulun musulun tiket dama da maka faɗi dama illa wannan musulun musulun tiket din amma al'umma suka yi kunnen uwar shegu al'umma su kai kunnen uwar shegu to insha Allahu waɗannan mutane namu da suke ta aƙilo na arewa su samu insha Allahu ba za su samu ba nasu ne zai samu saboda namun sun samu babu wata uwa da suka tsina nawa ita kanta arewa din malalata ne wanda ba su da amfani da fatan za a ci gaba da sauraro lafiya wata sanarwa wadda sakataren watsa labaran jam'iyyar ta apc barista felix moka ya fitar inda ya ce an ji hankalin jam'iyyar apc kan wani jadawalin raba mukaman shugabancin majalisun tarayya zuwa shiya shiya wanda yake yawo a kafafen da zumunta da ma sauran kafafe na sadarwa amma a cewarsa wannan jadawalin raba mukaman da ake yawo da shi ba daga jam'iyyarsa ta apc ya fito ba kuma ya kamata mutane su yi watsi da shi domin share tantama a yanzu haka ma jam'iyyar tasu ta yanke yadda za ta rarraba mukaman majalisar tarayyar ba in ji sanarwar kamar yadda rahotanni suka bayyana to da karshe dai apc ta bayyana cewa da zarar ta ɗauki matsaya game da batun shugabancin majalisar za ta sanar a sahihan kafafanta duk da cewar kafafan sadarwa da dama sun bayyana wannan batu sun kuma tabbatar da shi tun a baya amma dai a wannan lokaci jam'iyyar ta zirɗe da cewar wannan rahoto ba nata bane wanda ake cewa hakan ya biyo bayan dawowar da shugaba mai jiran gado bola ahmed tinubu yayi daga ziyarce-ziyarcen da ya kai wasu kasashe, har ma da umara da ya yi a kasar saudi arabia to yanzu kuwa rahotanni ne ke bayyana cewa bola ahmed tinubu shugaban kasa mai jiran gado ya shirya tsab domin kafa tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom sanata Godswill Afabio a matsayin shugaban majalisar dattawa inda kuma ake ganin cewa sanata Barau Jibrin Maliya daga nan Kano a matsayin mataimakinsa. a Fabio da Barau suna daga cikin 'yan takara tara da ke neman shugabancin majalisar dattawa ta goma wacce ake sa ran za a rantsar a watan Yuni mai zuwa idan Allah ya kai mu. to majiyoyi masu tushe sun tabbatar da cewa zababban shugaban kasar ya gaya wa Fabio Rebaro wannan hukunci nasa da ya yanke a yayin wani taro a birnin tarayya Abuja Bola Ahmed Tinubu ya gara da wasu daga cikin 'yan takarar wannan kujera da suka haɗar da akwabiyo ɗin da kuma barau jibrin maliya da sanata ofe mai ba mai dere da kuma gwamnan jihar ekiti biyu din oyabanci majiyoyin sun tabbatar da cewa lokacin ganawar tasu wadda aka ce tunubin ne ya sanya aka gudanar an buƙaci barau da ya janye takararsa domin samun daidaito adalci da raba daidai a fannin addini makusanta bola ahmed tunubin da kuma wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc suka tabbatar da wannan batu duk da dai in allah ya kai mu mun samu murya za ku ji yadda lamarin ya kwana idan allah ya so to anan kuma wani babban zargi ne ya fito daga ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar pdp a tiku abubakar inda yake zargin zababben shugaban ƙasa a suwaji bola ahmed tinubu da ake shirin rantsarwa ranar 29 ga watan mayu na wannan shekara da cewar yana da shaidar zama ɗan ƙasa guda biyu wato ƙasar gini da tarayyar najeriya a tikun ya bayyana haka ne a wata sabuwar ƙara da ya shigar gaban kotu ta sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta hannun shugaban tawagar lauyoyinsa wato chris uche san inda ya ce tinubu ba shi da damar tsayawa takar shugabancin kasa idan ana bin dokokin da kundin tsarin mulkin kasa ya shimfiɗa a wata bangaren karar atiku ya bayyana cewa tinubu ba shi da ingancin tsayawa takar shugabancin kasa saboda zarginsa da aikata laifukan suka shafi na safarar miyagun kwayoyi a kasar amurka karar ta ci gaba da cewa laifin ya janyo tinubu sai dai asarar dala amurka dubu ɗari hudu da sittin a matsayin kuɗin yarjejeniya tuma kuma masu kare bola ahmed tinubu da suka ji wannan kara sun bayyana cewa batun hada tinubu da atiku wanda ya taba rike matsayin mataimakin shugaban kasa na shekara takwas ba shi da makama atiku a nasa bangaren ya ce nasarar tinubu a zaben shugaban kasa bata inganta ba saboda bai cika sharuɗin da za su bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe ba Atiku ya kuma bayyana nasarar tinubu a matsayin cikas ga yancin masu kada ƙuri'a na zaɓar shugaban kasa da ya cancanta ya ce tinubu bai samu kaso ashirin da biyar na ƙuri'un da aka yada a birnin tarayya Abuja ba wanda kuma yana daga cikin sharadi to Allah ya kyauta ta nan kuma ibrahim ara getso shine ya leko cikin wannan shiri don aikewa da sakonninsa da suka haɗar da na barka da sallah da kuma wanda ya kira ka sheri ga wani jigon siyasa a tafiyar jam'iyyar nnpp kuma na hannun damar rabi'u musa kwankwaso wato abdullahi sani rogo bisa abin da ya kira katsalandan saurare wannan tattaunawa ne daga wannan tv channel tamu ta madun kwankwasiya tv iya da npp akwai walwala da adalci kuma yanzu ba abin da gwamnatin abba gida gida da raguwar zaɓu su bukata irin addu'a addu'a addu'a inda mun yi sallah mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi musu addu'a Allah ubangiji ya yi musu jan gora su fita kunyar al'umma su fita kunyar al'umma duba da gaskiya suna da kalubale bi saboda su ɗan adawa ne kuma ga ƙasa ana matsalar tattalin arziki to amma in dai muka yi musu addu'a Allah ubangiji ya musu jan gora to insha Allahu za mu ga daidai da da Allah subhanahu wa ta'ala ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da wannan TV channel tamu tamba, dun Kwankwasiya TV mun gode sosai da sosai